أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ربنا ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ۖ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا لهدي بقي قوة رمضان على بريد ثلاثين دبقي هجرية kuma yau goma sha biyu kenan ga watan yuniyo watan shida shekara ta 2016 miladiya yau insha Allah za mu tashi darasi na hudu ko na biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul qasasi wanda yake ya kunshi ayoyi uku wa ma kunta bi janibil gharbi takinsa shine bukatuwar mutane izuwa wato ainihin aiko manzanni da kuma bayani akan aiko annabi sallallahu alaihi a jiya mun fassara aya ta farko wa ma kunta da janibil gharbi ai baka nan ya rasulullahi sallallahu alaihi a can bangaren yamma daga daman annabi Musa lokacin da ya baro Madiyana zai tafi Misra shi da matarsa da suka bata suka rasa hanya a lokacin da annabi Musa ita bi ya je domin nemo labari ko kuma nemo garwashi don matarsa ta ji dumi a wajen da Allah ya kirawo shi ya ba shi annabta kaga baka wajen ma kun tafi janibil gharbi baka wannan western side din amma ga shi yau Allah subhanahu wa ta'ala yana baka labarin abin da ya faru id qadaina ila musa al-amra lokacin da muka hukunta wa annabi Musa wannan lamari na annabta kuma kun kunta min ash-shahidin baka wajen walakinna an sha'ana qurunan sai dai mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala an sha’ana ƙurunan bayan annabi Musa ma kafin a zo kanka mun samar da al'umma al'umma daban-daban a cikin lokuta mabambanta fatatawala alaihimul umur sai shekaru suka tsawaita tsakanin lokacin saukar da lokacin annabta da kuma lokacin da suka rayu sai yasa suka manta alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah suka caccanja abin da aka saukar musu na shari'a sannan ilimin da suka samu a wajen annabin nasu gaba ɗaya ya ɓace ya zan babu shi wahayi ya zan baya saukowa don haka sai ya sa gaba da yawa daga cikin sai suka bar tafarki madaidaici wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana kaga ya rasulullahi baka zaune fi ahli madyana a nan garin madiyana abinda ake gaya manzo Allah salama, yanzu gashi labari ne tiryan tiryan aka kawo labarin annabi Musa su mutanen maka suna ganin kamar manzo Allah suma ƙarya yake yi to amma a je a tambayi yahudawa a shin a cikin labaran da manzon Allah ya bayar akwai abin da yake ba haka bane babu duka labaran da ya bayar labarai ne na gaske domin su yahudawa suna da littafinsu da a ciki duk an ba su labarin abin da annabi musa ya faru da annabi musa to inda za a tambaye su za su ce lalle annabi da gaske yake sallallahu alaihi wa alihi sallama to a ina annabi ya ji labari shi dai ba karanta littafi yake na a ce ya buɗe littattafan yahudawa ne ya gani shi ba makaranta yake zuwa bare a ce lasin aka yi masa dole kenan Allah ne ya aiko masa da wannan wahayi shi yasa Allah ya ce wa ma kunta thawiyan sawa ya sawa idan mutum ya sauka a waje sawiyan idan ya zan yana zaune a wurin shi ne ce ah, sawamin ali fatimatin wannan khalani ashe wannan yake cewa a a'azanatna bi bainiha as-sama'u rubba sawin yumallu min as-sawa'u sawa as-sawa'u yace azanat na bi ha asama'u yace Allah sarki asama'u ta gaya mana wai za ta tafi ta ban to me za zaki tafi ki basu yake Ba biki san suna son ki ba kin yi laifi kenan sai zaci ka a ce mata ta yi laifi sai ce ko da yake gwanda ma ta tafi saboda in ta zauna watakila sai a gaji da zaman ta rubba thawin mun ga sai ce rubba thawin da yawa mutumin da ya zauna a wuri thawin ai yayi daidai da thawiyan ko kenan thawin shine mutumin da ya sauka a wuri ya gida ya zauna ya tare ya ce rubba thawi da yawa mutumin da ya sauka a wuri ya tare a gurin yi minhu as-sawa'u sai ga an gaji da zamansa kenan as yana nufin zama shi sa Allah ce wa ma kunta thawiyan baka nan baka da gida a garin a lokacin ma babu kai fi ahli madiyana a garin madiyana din we absent to Allah subhanahu wataala yake cewa tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu da muka yi wahayi zuwa gare ka ai ma kunta muqiman baina baina qaumi madyana taqra'u alaihim ayatina almunazzala حين أخبرت عن حين rajul عن هذا الرجل وما قال لقومه وما ردوا عليه وكما يزنت وما كنت ثاويا في أهل idan ana nufin madiyana ta annabi shu'aibu kenan ma dai kamar yadda muka faɗa mu mun rinjayar da cewa wannan dattijo ba shine annabi shu'aibu ba wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyana tatlu alaihim ayatina walakinna walakinna kunna mursilina sai dai mu inji Allah subhanahu wataala yace mun kasance kunna mursilina mu muka aiko ka a matsayin manzo muka karfafe ka da mu'jiza daga cikin mu'jizar akwai wannan qur'anin kuma a ciki kake ba su labarin abin da tabbas in suka tambayi ahli kitabi za su tabbatar da gaskiyar abu kuma su ma ahli kitabi in suka ji za su tabbatar da cewa Allah ne ya aiko ka domin za su ji kana ba su labarin irin abubuwan da suka faru daki daki wanda su kansu su rike su ba irin yadda ka rike su na'am ma kunta bi janibi turi kuma ya rasulullahi ai baka nan a gefen wannan dutsen dutsen nan da muka yi magana da annabi Musa ko kana wajen baka nan kai maka ƙara nutsuwa ka tabbatar da cewa wahayi ka ƙara tabbatar da cewa wahayi ne ake maka walakin rahmatan min rabbika sai dai saboda rahamar ubangiji sai ya maka wahayi duka abin da ya faru sai zan kamar kana wurin zira qauman domin ka yi wa mutane wasu mutane gargadi ma atahum min nadhirin min qablika wa'anda ba a taba aiko musu manzo ba kafin kai mutanen maka ba su taba ganin wani annabi ba mutanen maka ƙurai, shawa, larabawan maka ba a taɓa aiko musu annabi ba na'am an aiko annabi isma'il amma annabi isma'ila ya rayu ne da ƙabilar jurhum tun baya baya to don haka a nan yankin makka wato abin mamaki ba su mutanen makka abin da ya shafi labarin lahira ma hakikarin lahira ba su sani ba kafin aiko annabi su kawai abin da suka sani a rayu a ci abinci a yi fada lokacin fada ya yi a je kasuwa a yi gasa ta iya waka da iya magana shi kenan fa sun je samu ɗakin allah kuma wasu su bauta wa Allah su bauta wa gunki akwai lata akwai uzza akwai manata akwai huban wasu kuma ba ma sa bautawa gunkin kuma ba sa bautawa Allah wasu kuma gunkin kawai suka sani suke bautawa ba su taba jin a ko a tatsuniyoyi irin a ce wata ran wani annabi ya zo ba su taba ji ba kuma ba su taba jin labarin wani annabi Musa annabi Nuhu annabi ba su sani ba to ina littafi yake da za su karanta su yawanci ma ba su iya karatu da rubutu ba kwakwalwa ce da su ta haddace komai sai gashi Allah ya aiko manzo Allah sama amma wasu daga cikin su fa suna yin tafiya su je su kai kayan kasuwanci kasar Sham to in sun je sham suna ganin akwai kiristoci a wurin to wani lokacin da in ka tsaya jin wa'azin kiristoci sai ka ji ana dan faɗan wasu abubuwa to kuma baka san su ba su kuma laraba ba wasu mutane ne da suka san ilimi mai yawa ilimin anatomy ilimin astrology ilimin geography ilimin geology duk su san wa'annan ba su dai kawai in kana so kai maganar raƙumi kai maganar sahara desert kai maganar gefen ruwa tunda cikin ruwa ma bin sani ba tunda ba ka kasafai sai a rayu gaba ɗaya a cikin dangi ba a taɓa samun wanda ya hau jirgin ruwa to ina za shi to sai Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma sai yake nakalto musu labaran categorically as if he were present when it happened to Allah subhanahu wataala ya ce mun yi maka haka ne litun jira qauman domin kai musu wa'azi to ya za ka yi musu wa'azi saboda idan ya zo ya ba su labarin ga yadda mutanen annabi musa suka yi ga abin da allah ya yi musu amma eventually what happened ba su karɓi saƙon annabi musa ba kuma ga yadda allah ya destroy ɗinsu so don haka duk wanda ya ƙi yarda ya karɓi saƙon da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama to definitely what happened to these nations that are being narrated, their stories is being narrated here in the Quran, will surely happen to him. He will eventually and definitely be severely devastated. So that is the essence of narrating the past stories in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala is trying to draw their attention for them to learn from the past nations, from their stories. These are their stories, and these are what happened to them. So you people have to be very careful. Whatever are prophet brought to you, try to accept it. Or else, Allah subhanahu wa ta'ala will surely and very soon deal with you as He equally dealt with those people who denied the message of Allah subhanahu wa ta'ala through their messenger. So this is the actual what happened. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ They have never ever seen a messenger before you. You are the first person to be sent to them, to the entire community of Makkah and of Arab in general. Allah ya ce la'allahum yatadhakkarun domin in aka yi musu wa'azin kila za su wa'azin na'am walaula an tusu laula an tusibahum musibatun Allah subhanahu ala yake cewa <clears throat> ba daban an tusibahum musibatun kada uquba da azaba a duniya da lahira ta faru a gare su ko ta sauka a kansu ba bima qaddamat aidihim saboda kafircin da suka yi abinda hannayensu su ta tsiruruta ta aikata na kafirci da kuma sako ba daban haka ba wannan laula ɗin kamar harafi ne da yake nuna cewa abin da ake zato ɗin bai faru ba ko ba zai faru ba ma'ana ba daban faɗinsu su larabawan cewa idan asabattum musibatu idan musibatu al'azabi ala kufrihim ba daban idan azaba za ta same su ko in ta same su suna cewa rabbana ko kuma ba daban kada su koma zuwa ga Allah idan ya fara tara musu gajiya ya fara musu azaba abinda za su ce sai sai rabbana laula arsalta ilaina rasul to Allah me yasa baka aiko mana manzo ba fanattabi ayatika ai da ka aiko mana manzon in yi mana gargadi za mu bi ayoyin da ka saukar masa wa nakuna minal mu'minina kuma mu zama cikin muminai to ba da ban haka ba ubangiji subhanahu ala ya ce ba da ban haka ba ai da ba sai mun aiko wanzanni ba kawai sai mu kyala mutane kowa mu bashi hankali in mutum ya ga zai biya in ya ga ba zai ba kada ya bi to amma saboda mu tsayar muku da hujja dan idan ka zo ranar alkiyama idan mutum ya zo ranar alkiyama in bai yi daidai ba sai Allah ce ba na aiko maka manzo ba alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha haka za a yi wa duk wanda ya samu matsala tsakaninsa da Allah za ce a ah, annabi bai baka labari ba Allah bai gaya maka ba in ka ce ya rasu ya ubangiji ai wallahi ban sani ba an samu matsala ne to shikenan sai a maka rikodin din sanda ake gaya maka sai ka ganka gashi nan a duniya gashi ana gaya maka gashi ka sani kuma kai ma zaka tuna a wajen dan Allah ce in kulli nafsil in kullu nafsil lama ko lamma a wata qira'a alaiha hafiz kowa zai tuno abin da yake ba za a zo da mutum a gurfanar da shi a gaban Allah a ce kayi kaza kayi kaza ranar kaza da kaza da kaza haka ne dole kai ka yadda to me yasa kai ba kai saka ce baka sani ba saboda ka san cewa haramun ne abin da kai shi yasa ƴan uwa a nan wannan ayar kamar tana bamu. haske ne kuma tana dan ba mu satar amsa ne akan cewa mu tuba mu yi sulhu tsakaninmu da Allah domin in ka tuba a yanzu haka in Allah ya karɓi tubanka to ba zancen wai ran alkiyama ma a ce me yasa kai kaza zunubin will automatically be deleted za a yi wiping ɗinsa zai zama disappeared kenan ba za a ma tambaye ka shi ba in ba haka ba kuma duk abin da kai sai Allah ya tambaye ka idan kuma akwai laifin da kai ka manta to kaga ya zama yana nan hujja ne akan ka ko you are going to be interrogated you, are, you must be questioned so what are you going to do shikenan kai ta ayyukan ka na alheri multiply it at the end of the day when Allah subhanahu wa ta'ala questioned you about what you did the wrong that you have been doing in this dunya. So Allah subhanahu wa ta'ala will bring all your evil deeds and will still interrogate you, will ask you, whose deeds are these? You will definitely answer that it's mine. So why did you do it? But a taɓa gargaɗinka ba ne an you will answer that Allah subhanahu wa ta'ala yes messengers have delivered their messages and scholars have already taught us and we were there when the lesson was sharing in the mosque through the social medias, through televisions, radios and so on and so forth. So me isa duk haka kuma kai wannan aikin? Aha, to sai ka zo ka bawa Allah amsa. Amsar da za ka ba Allah shine ya Ubangiji na aikata. to lokacin za a yi ta tara maka su a yi ta tara maka su har sai ka zama disparate akan abun kana ganin cewa mu kawai shi nan sai shiga wuta don Allah ya ga dama in ya duba wasu ayyukan ku na alheri kamar sadaka da kuke yawan yi kamar kyautatawa mutane da kuke yawan yi zaman lafiya a cikin gidajen ku da kuke yawan yi wani aiki da za ka yi tsakaninka da Allah kila ma ba wanda ya sani to Allah kuma duk ya tara nan ba ka sani ba kawai sai Allah ya ce da mala'iku to ku ɗauki wannan munanan ayyukan yanzu ba tambaye ka za a ce me isa annabi ya hana ka kai ba a ta ce ku ɗauki wannan ayyukan duk kuma da su kyawawan ayyuka hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Muslim da Ibn Majah suka rawaito sai a ce masa to a mayar da wannan ayyukan gaba ɗaya su zama kyawawan ayyuka da an mayar sai ka tashi zumurga ce ai rabbi ya ubangiji to ai akwai wasu munana ayyukan ma ba ga an kawo su ba suna ina me kake so ayi yi so kace su ma yanzu a kawo su a canja su su zama kyawun ayyuka yanzu we are not talking on forgiveness anymore now we are talking of converting your evil deeds to the rewards you are going to redeem all these evil deeds to be rewards you will redeem it as rewards from Allah subhanahu wa ta'ala as a result of your good deeds that you sincerely conducted. Allah subhanahu wa ta'ala is still aware of, of it. Allah never forgets. kamar yadda manzala sama ya faɗa Allah yana cewa inna ma hi a'malukum uhsiha lakum duk aikin da kai Allah yana yana documenting thumma uwaffikum iyaha sannan Allah will reward you on the day of judgment, Allah will give you the rewards of these deeds. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه duka wanda ya samu sakamakonsa ya yi kyau to ya gode wa Allah Allah ya sa muna cikin wanda sakamakonsa zai kyau to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaula an tusibahum musibatun bima man ainihin. ba daban idan azaba ta sauka a kansu saboda laifukan da suka yi ba a duniya da lahira za su dinga cewa fa ƙulu za su dinga cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika Allah ai da ka aiko mana manzo da mun bi ayoyinka wa kuna minal mu'minin kuma mun zama cikin mu'minai to ba da ban rahamar Allah a kansu don kada su zo su dinga faɗar wannan ba ai da ba sai mun aiko kowa ba ke sa Allah ya fada a cikin suratul an'am an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah Allah ya ce dan kan ku zo ranar alkiyama ku dinga cewa ai ba mu aka saukarwa da littafin ba wasu ƙungiyoyi ko tawaga ko al'umma biyu aka saukar wa kafin mu yahudawa da kiristoci kenan mu kuma wa in kunna an jira satim lagabina ai mu bamu iya karatun su ba su suka san abin da aka saukar musu ko kuma ku zo ku ce law anna unzila alaina alkitabu ai da an saukar mana da littafi la kunna ahada min da mun fi su ma shari'a Allah ce to faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to lallai dai hujja ta zo muku daga ubangiji wa hudan da shiriya wa rahma da kuma rahma Allah ya sa mu dace sai darasi na gaba yadda mutanen maka suka karyata da alkur'ani suka karyata da annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo a cikin ayoyi guda hudu aya ta farko da mala ya karanta mana Allah ya ce falamma ja'ahum ita ce aya ta 48 a cikin suratul qasas dinnan da muke falamma ja'ahumul haqqu min indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa a' to ai mun ji labarin annabi Musa yanzu ya karanta mana cewa yana sauka yana sakin sanda ta zama mucijiya yana sanya hannunsa haske ya fito to me yasa ba za a bashi irin abin da aka ba annabi Musa ba laula utiya mithla ma utiya Musa me yasa ba a bashi irin abin da aka ba wa annabi Musa ba kun ji fa su yahudawa ne suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama laula utiya mithla ma utiya Musa to shin yanzu annabi Musa da aka bashi mu'jiza sun yarda da shi ne kafircewa fa suka yi da annabi Musa sai Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa sai ka ce ba su suka kafirce da abin da aka ba annabi Musa ba wa qalu har suka dinga cewa da annabi Musa ma sahirani tazahara shi da annabi Haruna ‘yan tsafi ne guda biyu, tazahara da suka haɗu suka yi conspiring domin su zo su yi snatching ɗin addini. Wannan ita sai ƙira'ar jimhur sannan kuma kira'ar kufiyun asim da hamza da kisa'i sihirani tazahara ai dabo ne wannan macijiyar da sandar gaba ɗaya tsafi ne tazahara da suka taimake keniya wa inna mu kuwa lallai bi kullin kafiruna mun kafirce da ku duk ku mun kafirce da abin da aka aiko muku da shi na mu'jiza na'am Allah ya ce ƙul ka gaya musu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma to shikenan tunda dai <clears throat> ba ku yarda da abin da aka saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa ba kuna cewa sihiri ne da tsafi to a tubi kitabin ku zo da wani littafin min indillahi ku karɓo shi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda ya kunshi guidance da shari'a da yafi alqur'ani da taura in akwai ku zo da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke yi akan cewa annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ƙarya suke yi sai Allah ya ce mu وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك إن دي سنكاسا باك أمسا سزومك دا أبن دا ka nema din a wajen su kuma ba za su iya fa'alam to ka ƙara sanin cewa annama a ahwa'ahum cewa kawai san zuciyarsu suke bi shi kwa san zuciya zai kai mutum ya baro shi wa man adallu to ka gaya min a cikin batattu waye batansa ya fi tsanani ya fi zama shi ne top the worst bata ba hawa hawahu da ya kai batan wanda ya fi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da ya riki wata shirya daga wajen Allah ba yanzu dan Allah mutumin da ya yarda da qala Allah qala rasulullah zai daidai da mutumin da shi ba Allah ne da manzansa target sa ba mutane ne target sa me wane yace me wane yace ba zai yi ba shi yasa ko da ake cewa mutane su bi sunna ai saboda sunna san Allah ne da san manzan Allah that's the Allah's desire and that of the prophet sallallahu alaihi wasallam that when you deci decide to innovate, to follow innovations, created activities are related to ibadah on your own or from your sheikhs or from any other person, you decided to deviate from Allah's teaching through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaza uwan shine preference to adam whatever man constitute to za ka ga dole akwai wani tendencies na wani abu da yake so a zuciyarsa ko ke ce yanzu aka kawo miki abu sai mijinki ya kawo ya siyo abu ya kawo gida irin dan abin da miji yake siyowa in ya dawo ko kaddara ma lokacin sallah yayi da ya tashi sai ya siyo atamfofi masu tsada da les les masu tsada kowane kala goma goma sai kuma ya siyo yan ƙananan atamfofi da yan tsakiya da laces su ma yan ƙananan da yan tsakiya kala goma goma muna da how many uh, pieces of less da atamfa wannan goma wannan goma wannan goma za mu samu talatin ko sai ce miki to ga wannan kirabar kirabar wa da yan uwa da abokan arziki za ki bi son ranki ne Watakila mutum uh, mutum goma da za ki ba wa mafi tsada in aka duba sai a ga wata kawai ce ko da yar uwarkun ce kaddara cewa is a member of your family she deserves amma kuma akwai wani additional relation between you and her sai ki dan bisan ranki sai ki dan bayar wata kuma da kika bata mafi karanci watakila dama tana dan daddaga miki kai ne dan mata ci sa'a kin bata dole ɗan adam shi zai tsara abu baka rasa ɗan san a ciki to wannan ba wai ni da kai ne muke da shi ba kowane dan adam haka za ta iya kasancewa a tare da shi shi yasa aka ce ba wani dan adam da zai kawo wani tsari a bi shi kai tsaye sai an auna tsarin da na Allah da na manzon Allah in yayi daidai to a gode masa a ce shi ma mabiyin Allah ne da manzansa in aka samu bambanci aka ce a'a to wannan ya saba wa na Allah da manzansa to ya za a sai a kalli mutumin na a kalli girmansa watakila bai taba yi ba sai yanzu sai a ce Allah sarki kokari ya garin kokari ya kuskure a mai masa da aikin kuma a mai godiya amma dai gaba in ya kawo ma a sake karɓa a duba in ku ma tantiri ne duk zuwa sai ya saba wa Allah da manzansa to watakila an wurga man ma sai an zage shi saboda gaba ma kan ma a sake ganin wani abu ya zo daga wajensa a ce za a an gane faman adallu mimman ba a hawa hudan min hudan min Allah wa ya kai mata mutumin da ya fi son zuciyarsa ba tare da ya karɓi wahayi daga Allah ba inna Allah la yahdi la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai to da wannan ne a idan ka ɗauko lissafin alƙur'ani daga sama a daidai wannan ayar ta hamsin a cikin suratul qasasi to a lokacin nan ne izifi na ashirin da izifi na talatin da tara ya ƙare mana inda ka ɗauko daga bakara har izuwa nan to ka yi izu talatin da tara yanzu daga ayan nan ta gaba za ka shiga izifi na nawa na arba'in ka kulle ke bismillah Allah ya ce wa laqad wassalna lahumul qawla haqiqa mun isar musu da wahayi ai atba'na ba'dahu ba'dan fil inzal liyattasila at-tadhkir mun fara da bayanin abin da ya shafi aqida mun biyo that is creed and beliefs sannan mun faru mun biyo da abin da ya shafi ibada rituals sannan mun biyo abin da ya shafi mu'amala activities and transactions mun zo abin da ya shafi tarbiya moralities and etiquettes mun zo abin da ya shafi entertainment abin da ya shafi wa'azi da kuma ƙayatarwa da sauransu duka mun yi amma ko da an baka labarin wani abu to ana so ka yi observing lessons from wannan abu wasanna lahumul qawl akwai wanda baya wa azantuwa sai ka gaya masa abun ban tausayi to alqur'ani abin ban tausayi nawa ne a cikin qur'ani wani kuma sai ka ba shi labari mai ƙayatarwa yanzu idan ka ɗauki suratu al imran da suratul ahzab da suratul anfal idan ka ji ana bayanin gumurzu da yaƙi da ɗauki ba daɗi ba wanda shi irin labaran da yake so kenan sai ka ga har matsowa yake yana tankwashe kafa sai kuma aka yi sai kuma aka yaya sannan in kana so ka ji irin tragic abu da kuma very complicated labari in ka samu labarin kissar annabi Musa da tsafi da waye da sauransu fina-finai ba ana yin haka ba masu tsarin fim sai a yi fim na tsafi da sihiri don a shigar maka da wata ɗabi'a da ake so ka koya idan kuma kana son irin lifestyle ne da abin da shafi love soyayya da irin yadda ake rayuwa da yadda mutum yake kaunar abu karshe ya samu ko kai ya samu ka ɗauki scenarios na cikin ka ɗau episodes na suratu yusuf suratu yusuf gaba ɗaya ta yi narrating wani wata irin rayuwa ta soyayya ga ita wannan matar taso annabi yusuf kuma ga karshe abin da ya faru karshe gashi annabi yusuf ya ƙare ma da zuba a gidan kurkuku da karshe ko matar ce ta zo aka tambaye ta ta zo ta faɗa abin tausayi ta faɗa abin da ya faru to amma duk da haka fa ana yi ana yi sai an sa maka wa'azi haka wasalna lahum alqawl ba wani abu da yi musu ba sannan ana maganar hikimomi na rayuwa ko ina ka matsa qur'ani sai ka ga hikimomi ana maganar hukunce hukunce wasu akwai wanda su ba abin da suke so a duniya irin hukunce hukunce ko tambaya za su su so suke su ji wani bodin Allah ya dora sannan za su samu nutsuwa ko karatu suka zo yi in suka zo in ba su ji ana cewa Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza ba sai kaga ba sa yi sai su ga kaman ba karatun gaske ake ba to duka alqur'ani abin shi sai Allah ya ce wa laqad wassalna lahumul qawl mun isar musu da wahayi ta ko ina duk wata hanya da kake ganin ya kamata a wajen isar da sako min bi mun isar musu da sakon ji Allah subhanahu wata'ala la'allahum yatazakkarun domin idan sun ji su azantu to da wannan ne wannan darasin ya kare a darasi na biyar kenan ko na shida to sai kuma darasi na gaba na wannan shine darasi na hudu wanda yake da taken imani da wa'yansu daga cikin ahalul kitabi suka yi kun san addinin musulunci addini ne na adalci a cikin ahalul kitabi akwai wanda suka yarda suka karbi addinin musulunci to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito daga Ali ibn Rifa'a al-Qurazi kenan ko yake cewa wata rana kharaja asharatu rahatin min ahlil kitab wasu mutum goma cikin ahlil kitab minhum rifa'atul qurazi rifa'atul qurazi ɗaya daga cikin sabon annabi ne amma asalin sa dan kabilar banu quraiza ne wanda suka warware alkawari tsakaninsu da annabi sallama maza Allah su yasa aka kakkashe su to shi rifa'atul qurazi shi dama tuniya musulunta ya baro cikin ya dawo wajen annabi sallama shine wanda ya saki matarsa ko da ya saki matarsa sai matar tasa ta je ta auri wani namijin to saki uku ya mata sai ta je ta auri wani namijin da ta aure shi kuma sai bata ji daɗin zaman ba sai kuma ta dawo tana misin gidanta na farko shine ta dawo wajen annabi sama ta ya rasulullahi inna rifa'ata qallaqani fa batta talaqi mijina na farko mijin arziki rifa'a ya sake ni saki uku sai na je na auri wannan mutumin ta ce wallahi ya rasulullahi wannan mutumin dai sai ta kama gizar rigarta ta ce inda yana da kuzari to wannan tufafin suna da kuzari ta saki tufafin haka to sai manzo Allah abin ya bashi dariya sai ce to na gane a turidina an tarji'i da ila rifa so kike ki koma wajen rifa a kenan tsohon mijinki ma'ana shi wancan mijin ya fi zama namiji fiye da wannan shi kuma wannan sabon mijin sai abin bai masa daɗi ba a to shi abu zai masa daɗi kawo ƙararka haka kuma a gaban annabi ma to amma tana da gaskiya ko ba gaskiya ba shikenan sai annabi ya ce to sai ya ce la ba zai yi ki koma wajen mijinki ba na da hatta ta zuki sai fa kin zauna kin ɗanɗani zumarsa da yake da ita waya zuka usailataki shi ma ya ɗanɗani ki da kike da shi ma'ana wannan saye ne na magana da hikima irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama a madadin baro baro a fito a yi ta bayani inda wasu su ba ruwansu kawai za a zo a yi ta magana ai karatu ne to karatu ne dole sai an fito da magana baro baro karatu Allah ya ji kan alhudhuda karewar karatu kenan kai ne ma allo karshe amma dai annabi gashi nan saye magana ya ce hatta ta zuki usailata buka yabuka ki wanda kuma kowa ya san aka ce zuma dai an san aka ce zuma me ake ji in an sha zuma to abinda manzon Allah yake nufi irin abin da ake ji in an sha zuma to sai kin ji shi sannan shi ma ya ji sannan daga baya ya ga da kansa zai sake ki wata ruwa ma ka ce shi ya taso ƴaƴansa ya ce ya rasulullah wallahi ba haka bane inda tana faɗan cewa ba haka bane ita waccan matar ta wadda ta haifar min wa'annan yaya ruwan rijiya ta sha ta haife su ko kuma dai dan na zama namiji ne sannan ta haife su annabi dai ya raba da to rifa'atul qurazi din ya musulunta to da suka musulunta to sai Allah ya saukar da wannan ayar a kansu allazina humul kitaba nan da muka ba su littafi yahudawa kenan min qablihi kafin saukar alqur'ani hum bihi yu'minuna sun kuma yi imani da alqur'anin sun yarda da cewa kuma maganar zancen Allah ne wa idza tutla alaihim idan aka wa idza yutla alaihim idan aka zo ana karanta musu alqur'ani qalu sai ka ji suna cewa amanna bihi wallahi mun yarda da wannan alqur'ani innahu alhaqqu min rabbina lallai wannan alqur'anin gaskiya ce daga ubangijin ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina dama tun kafin a saukar da alqur'ani mu mun miƙa wuyan mu zuwa ga Allah mu musulmai ne domin an ce sayyid ibn jubair Allah ya kansa da rama yace lokacin da wannan ayar ta sauka mutum saba'in cikin qissisiyun manya-manyan fasto-fasto na yahudawa sai ga su sun zo wajen manzan Allah sallama suna zuwa sai manzan Allah sallama ya karanta musu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya karance musu suratu yasin suna jin suratu yasin ɗin sai suka musulunta to shine wa idza yutla alaihim lokacin da ake karanta musu alqur'ani qalu innahu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin Allah ce ulaika yutawna ajrahum marratayn wa'annan mutanen Allah zai ba su ladan su rubi biyu ladan sun yi imani da annabi Musa da abin da aka aiko annabi Musa da shi kuma ladan sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukan masa da shi Allah ya ce bima sabaru saboda irin haƙurin da suka yi suka yi imani da annabi Musa kuma suka jure suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu when we are inviting Christians to come and join us and be Muslims doesn't mean that we are inviting them to detest or to betray Jesus Christ. We are not asking them to reject Jesus Christ. ka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ai kamar ka yarda da annabi isa ne domin annabi isa da kansa ya ce wa mu mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di kuma ina ba ku albishir cewa bayan na tafi wani manzo zai zo ismuhu ahmad sunansa ahmad wanda a cikin bible kuma a wurare daban-daban a cikin bible wanda ya zo a cikin littafin yohana book of john kenan ya zo a cikin injila ta barnaba gospel of barnabas ya zo a wurare da yawa a cikin bible cewa annabi isa yana cewa bayan ya tafi akwai wani kwamfuta da zai zo wanda yake cewa ba duka abin da kuke bukata ne na warwarewar matsalolin ku ke hannuna ba gama dai in na tafi akwai wani wanda zai zo shi zai cikata muku abin da na bari to shi ne ake ta rikici da su su suna cewa wai ba wai annabi Muhammad bane mu ko muka ce annabi Muhammad ne sai gashi a cikin gospel of Barnabas boldly sunan annabi ya fito cewa Ahmad ne linjila ta Barnaba injilu Barnaba ya zo akan ce su in aka yi magana cewa ai gospel of Barnabas din wanda is a, conspiracy Muslims ne suka haɗu da wasu mutane suka yi fabricated haka ne kuma to in an haka ne sai aga ana buga shi a maka ko a madina ko shi kuke siyarwa an kace ka samu ka sai gospel of barnabas sai ka buɗe kuma sai ka gani sai dai kawai da yake wanda Allah ya batar wa man yudlillahu falan tajid lahu waliyan min dunihi min dunillah ko min dunihi wanda Allah ya ko fa malahu min had wanda Allah ya batar ba za ka samu wanda zai shiryar da shi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma idan an yi musu a idan sun aikata mummunan aiki ko sun irin sun ƙin imani da annabi sallallahu alaihi sallama a karo na farko to yadra'una bil hasanati sai kuma yanzu su zo su yi aiki nagari domin su tunkuɗe wancan ata mummunan aikin da suka yi ko yanzu kai ma in kai lafi kai sako ka tuna ka yi alwala ka yi nafila raka'a biyu ka tuba zuwa ga Allah kaga ka yi aiki kyakkyawa domin ya deleted din wancan mummunan aikin da kai wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi wa idza sami'u lagwa kuma idan suka zo hucewa sai suka ji ana yin magana wacce take ba ta da amfani ko maganar saban Allah ko maganar da in sun zauna ko bata je cuce su ba ba za ta amfanar da su ba a'radu to ba ruwansu ba sa saurara wa qalu sai ganin suna cewa lana a'maluna wa lakum a'malukum an ce to dan me ba za ku zo ku why don't you join us come and join us sai ka ce a'a lana a'maluna in mun yi aiki na gari ai ba ku za a rubuta ba mu za a rubuta wa lakum a'malukum kuma an kun yi kanku za ku za a rubutawa salamun alaikum mun bakku lafiya la nabtaghil jahilin mu ba ma san mutane masu wauta da zamu zauna da su su cutar da mu ko mu cutar da su mu ba mu haka to haka bayan Allah na gari suke ba ruwansu da zama su yi abin da ba zai amfani su ba allagaw anan abin da ake nufi da allagaw shine abin da yake yasasshen abu ya'uddun nasibuna ila mu'addin Biyutan majdi ila tamimin buyutal majdi arba'atan كبارا يعدون يعدون الرباب وآل زيد زيد وسعدا ثم حنظلة الخيارة ويحلق ويحلق دونها المرئي لغوا اللغو شيني abin da gaba ɗaya ba a lissafi da shi kama alghaita fatiyatul duwara wannan kenan aljahilin asali suna ne na aljahalu suna ne na wanda ya sifantu da aljahalu aljahalu kuma shine wauta an san wauta ko shine mutum yayi abin da ba haka ya kamata yayi ba sannan aljahal yana zuwa da ma'anar rashin ilimi aljahal kuma yana zuwa da ma'anar izgili shine an san izgili ko abin da yake ridiculous irin wulakanci da rena mutum shine izgili kamar yadda annabi Musa alaihi salam suka zo suka ce masa wani ya kashe wani a cikin musu yahuda suka ce wani ya kashe wani mu don haka muna so a gano mana wanda ya kisa ya ce to inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka Sani. suka ce mu fa ba wasa muke ba ta muka yi ka gaya mana wanda ya kisa a tattakhiduna huzwa rena mana hankali zaka yace a'udhu billahi ana akuna minal jahili Allah ya tsare ni in zama cikin masu renin hankali masu izgi kaga jahili ai mustahzi'in to anan la nabtaghil jahili mu ba ma san jahilai to haka ahlus sunna suke haka musulmai suke in musulmi ya zo ya tarar da wani abin da ba shi da alaka da musulunci to ba a so ya shagalar da kansa haka ahlus sunna ya zo ya tarar da ana tafka abu na bid'a to abin da ake so shine in zaka iya hanawa ka hana in kuma ba za ka iya hana ba to ka huce ka bar su in suka matsa maka ka ce ku yi haƙuri mu ba faɗa muka zo yi ba ma san mutane masu faɗa wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama da jahilai sun musu magana sai sai ku yi hakuri mu ba san fada ai ja da baya ga rago ai ba tsoro bane kuma dan mutum ya an zage shi ya yi shiru ya haƙura ba za a ce masa rago ba wani lokacin ma in ka cika magana shine ma za a rena maka hankali alam tara usda tukhsha wa hiya samitatu والكلب يخزى لعمري وهو نباه قالوا سكت وقد كوسمت قلت لهم إن السكوت لباب الخير مفتاح الصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لسون العرض إصلاح shafi ya ce an ce me yasa kai shiru kuma gashi ana ta zagin ka ana ta faɗa da kai sai na ce to ai inna sukuta shi yin shiru din ma da kau da kai libabil khair miftahu yana buɗe maka kofofin alkhairi asamtu an jahilin au ahmafin sharafu in jahili ya ma taɓa ka kai masa banza ai wani ɗaukaka ne ma wafihi ardi aidan lisaunin irdi islahu kai ma zaka kiyaye mutuncinka yace alam taral usda tuksha wa tun samitatun baka ga zaki tsoronsa ake ji ba amma in za ka kwana kana yi wa zaki abu ba zai ɗaga baki ya maka haushi ba amma ya kaga zaki daga nesa ma a hango shi guduwa ake saboda baya magana in an masa abu amma karefa ko tsokanarsa kai ka jefa masa abin nan ya dinga yi maka haushi kenan amma ya ga wulakanta shi ake ko da kana ja baya kuma kana zagin sa ko kana jifansa shi yasa idan mutum ya zo zai maka wauta abin da ake so da kai kawai shine ka kalli waye shi a in ka kula shi ma ka taimake shi akwai wanda kawai so yake kai masa magana ai sai an kula kashi yake ɗoyi ko sai ka kyale shi shi yasa al-imam shafi'i Allah ya kansa yake cewa idza nataqa as-sabihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu yace idza nataqa as-sabihu in wawa banzan mutun ya maka magana fala tujibhu kai ma banza kai ma kanka kula shi fa khairun min ijabatihi as-sukutu domin abin da ya fi shi ne kai shiru ɗin ya fi ka amsa mai fa in kallamta hufar da anu domin dama wawa da banzan mutum ya tashi ya ma magana so yake ka kula shi da anhu sai ka yaye masa damuwarsa wa in hu kamadan amma in ya zage ka kai mai banza ya mutu sai ya mutu kamadan saboda bala'i ta kai kai ne ka taho a motar ka kana tafiya kawai sai wani ya zo maka irin rough driving din nan ya cuce ka kai kuma sai kai maintaining inda kake ko ma wai ka ce mai ka taba ni ba kai ba sai ya juyo ya zage ka kai masa ma kamar baka san yana yi a banza wai zagi a babban riga sai a ji a ta ta yi in ya sake dawowa ya sake biyowa ta nan ya sake zagin ka kawai ka ci gaba da tasbihin ka kai mai banza in ma baka daga gilas ba in gilas ɗinka ya juyo ko hannu ya sako zai lakace maka hanci kawai ka ci gaba da tafiyar ka karam da shi to wannan ya fi bakanta masa rai fiye da ya zage ka karama in karama shi kenan sai ka ga abin ko mata da miji ce idan ɗaya ya so ya cuci ɗaya ya zo yana gaya masa maganganu yanzu akwai matar da in tana so ta bakanta wa mijinta rai sai ta yi ta yada magana ta yi ta habaici ko kawai sai ta tsiri waka a cikin waƙar sai a dinga irin gaggaya wa mutum yan maganganun nan eh ko misali ta ji mijin zai kara aure ko wani abu bace haka hmm, rayuwa kenan da a nuna ana son mutum ba fadi da shi ba gaya masa take ba amma dai so take yanzu da ana nuna ana son mutum yanzu kuma an gama cinye kuruciyar mutum sai kuma kaza da kaza ai kaza kai kaman baka san tana yi ba domin ka zo ka ce wai da wa kike to fa ka ta kalifa faɗa kenan yi mata shiru kawai taitai taitai ana nan ta gama da wannan waka tun tana waƙoƙin yanzu ta koma waƙoƙin da tun tana yin na hausa ta ɗauko wasu ana nan ana nan kuma sai ta fara kun faɗa fatan kai tun tun tana yin hikimomin da ƙila ɗin tabbas kana da har ta zo kuma ta fara ma hikimomin da an fassara su ƙila za su iya dawowa kanta ta ce hmm, wasu ma mazajen a dinga ganin sa a waje a dinga ganin kamar suna kyautata wa iyali nan ku a cikin gida kaza da kaza da kaza sai ka rabu da ita ta faɗa to ke ma kuma haka inda za a samu mijin da zai zalunce ki wata ran ya zo ya dinga faɗar maganganu ya ta faɗa ke ma nuna kamar baki san yana yi ba ce kawai ka je ka ga mace kamar tana da tarbiyya gidansu da tarbiyya ka zo ka kawo mace kuma kai ta ganin ba daidai ba shiga wasu abubuwan ma ki karanta qur'ani kiki kaza duka in ya gaji ya gama to zai ƙara takala ki zai sa ki wani aikin da ya ƙila ba za ki iya ba malama ki kai mana ruwan wanka ko wani abu ce to ala gafarta mana sai ki ɗauka ki kai masa ayi kaza sai ki duk abin da ya ce sai ki ana nan kuma a hankali zai fara tunanin cewa ya fi cutar da ke da yawa wata wata ran sai ya kira ki teburin shawarwari kuma to yanzu dai daka a zo a sulhu a zo a sulhunta ai ma dama ma dan kin yi kaza ne shikenan sai a daidaita salamun alaikum la nabtaghil jahilin mu ba ma san jahilai na'am innaka la tahdi man ahbabta walakin farko daga haraman aminan don ma'anar tafi fitowa haraman aminan yutuba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun to a wannan darasi na biyar da Allah yake raddi a bisa shubuhohin mushrikai Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai fa ba kai kake shiryar da wanda ka ga dama ba kai ma sai Allah ya sanya wa mutum shirya sannan in ka shiryar da shi zai shiri naka kawai isar da sako walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne dai sai dai cewa Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ya ce wa huwa alam bil muhtadin kuma Allah ne kadai sun suwaye masu shiryuwa da haka kai dai kawai in ka zo ka roki Allah ya baka ikon isar da sakon shiryar amma ba dole ne kai zaka tilasta sai an shiryar sai mutum ya shiri ba to hatta ƴaƴanmu da muke tarbiyyanta kun san wani lokacin kai ga wanda kake so ya zama ya fi bin tafarki amma kuma Allah ya ga dama sai sai kuma wani sai ya zama shi ya fi bin tafarki Shi ne bahaushe yake wata karin magana kun san shi bahaushe ya yadda ba batsa a cikin karin magana ko da ya faɗi wata kalma ta ta ɗan jin kunya shi kawai yin karin magana sa yake wai yake cewa wai wai yake cewa wai kare aka nufa da gwaiwa sai ta tsira a jikin rago ita wata cuta ce cuta ta arrabu wanda in ta samu mutum yana yin ta kuma dabbobi ma suna yin ta amma kare baya yi to in rago ya yi shi kenan ya cutu kuma sai ka ga kare da baya yi ka shi ya kamata a ce ya yi to don haka abin na Allah ne shirya rabo ne ita kuma rabo sai wanda Allah ya tsaga ya bawa wani lokacin wani sai ya fi son wasu daga cikin 'ya'yan nasa ya fi ba su tarbiyya to kuma Allah ya ga dama sai ya zan wa'ancan ɗin da baka damu da su wasu za su tarbiyya kamar misali wanda kishiyoyi suke mutuwa su ban musu 'ya'ya ko wa'anda ake ba su 'ya'yan riko ko marayu sai su dinga tura 'ya'yansu makaranta wa'annan kuma sai su bar su a haka in an tashi kuma sai ka ga gashi wannan kamar yadda suke ba da labari da kisa cewa Musa Samiri mun yi tarihinsa a wancan wa'azin namu na bara musa samiri wato shi an ce mala'ika jibril ne ma ya rene shi mala'ika jibril ne zai sa mai hannu a baka tun yana ɗan jariri da aka tsince shi ya dinga shan nono kamar a hannun mala'ika jibril amma da ya girma kuma shi ya zuga mutane suka bauta wa ɗan maraƙi shi kuma annabi musa fir'auna ne ya rene shi amma kuma sai gashi shi Allah ya aiko da haka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha Kadai ka roki Allah subhanahu wataala ya baka ikon isar da sako yadda ya kamata kuma in akwai waɗanda kake so su shiryu sai ka rinka roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye su wa qalu mutanen makka idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya kira su zuwa ga shari'a sai su ce in nattabi'il huda ma'aka ai idan muka bi shari'a tare da kai nutakhattaf min ardina Al'imam ibn jarir tsabari ya rawaito cewa daga abdullahi dan abbas cewa wayansu mutane cikin shawa suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kira su kamar yadda imam nasai ya rawaito daga abdullahi dan abbas cewa sune al-harith ibn usman ibn amir ibn naufal ibn abd manaf lokacin da aka kira shi zuwa ga addini sai ya ce to ai in nattabi'il huda ma'aka to ai ya muhammad idan muka ce na'am na'lamu annaka al-haq mun san cewa kana kan gaskiya walakin na nakhafu in ittaba'naka wa khalafna al-araba amma idan muka ce zamu bi ka mu daina yi wa larabawa biyayya wa inna ma nahnu akalata ra'sin wato mu mun kasance ba mu da yawa in aka zo za a murkushe mu muna tsoron an yi takhaffafuna min ardina mutane za su zo su kwace mana kasar mu to sai Allah ya ce wa qalu suna cewa in nattabi'il huda ma'aka in dai muka zo muka ce mu bi ka akan tafarki madaidaci in takhattafu min ardina za a zo a kwace mana arzikin mu ku bi sunna ce wallahi mu tsoro muke ji ɗan maslaha ce da muke samu a cikin bida'ar mun dai san bida'a ce amma dai kuma ina za mu samu abinci za a kore mu za a yi mana kaza Allah subhanahu wataala ce ku kula mana awalam numakkin lahum haraman yanzu makka ka'aba a ina ake samun ta duk duniya an ba maka ba akwai wani waje bayan maka to Allah ya ce ba mun ba su dama da iko ta mallakar maka ba an taɓa zuwa wani ya taɓa zuwa ce zai kwace ta haraman aminan wanda duk wanda ya shiga wannan haramin yana cikin aminci ba za a yaƙe shi ba ba a yi sa'ai yaƙi a maka ba ko abrahata da ya jarraba ya kwashi kashinsa a hannu to kai kuma a hanya in aka gan ku aka ce wa'annan su ne masu ɗakin Allah to ana jin tsoron a tare ku a yi muku fashi awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in sannan daga ko ina daga ko ina a duniya ake ɗauko thamarati kulli shay'in wato wato abin amfani na komai da ka sani za a ga a ba a maka ake nomawa ba amma sai ka je maka za ka samu a kawo muku kuɗi a kawo muku haraji a kawo muku abinci kuna zaune kuna gida ba Allah ne muku haka ba rizqan min ladunna wanda arziki ne daga wajen mu muka koro muku to dan me ba za ku bauta mana ba walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai wato ainihin aksaran nasu yawancin mutane walakin na aksarahum sai dai yawancin su la ya'lamuna ba san wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗakar da su zuwa gare shi ba na'am wa kam ahlakna min qaryatin Allah ya ce wa kam ahalakna min qaryatin ai ba ya ku mutanen maka ku sani cewa bayan mutanen maka ma da dukkan wanda za a yi wa wa'azi da alqur'ani ku sani cewa wannan uzuri da kuke bayarwa ba uzuri bane ba in kuma kuka ci gaba da bada uzurin abin da ya faru ga mutanen da ya wuce zai faru a gare ku wa kam ahalakna min qaryatin ba so ɗaya ba muka halakar da mutanen alƙarya gaba ɗaya saboda sun ƙi su yi imani sun kafa cewa Allah batirat ma'ishataha kuma ba talakawa bane suna da yalwa ta arziki rayuwarsu ta yi yalwa ta yi kyau shine batirat ma'ishataha Allah ya ce to amma duk da haka wannan bai hana mu da su ba wa tilka masakin kamar adawa da samuda na gaya muku kuka je ku ga gidajen samudu wallahi za ku sha mamaki za ka yi kwana da kwanaki kana kewaye garin samudawa baka je ƙarshen sa ba ni na taɓa zuwa na gani wanda idan ka zo za ka samu dutse ne ya yi goman tsayin masallacin nan iya ganin ka dutse ne amma saboda fitina ta samudawa za su zo samansa su yi masa wani irin zane mai kyau su zo tsakiyarsa su kwakule shi su yi iya inda za su suke shi suke yin kawai su zauna yanzu ga shi Allah ya kashe su kuma ya bar duwatsu in ka shiga kamar yau yadda ka san jiyajiyar nan suka tafi unguwa za su dawo mun shiga wasu muka ga wasu wurare da ramun muka a jikin duwatsu sai muka tambayi mai gadin wajen sai muka ce masa to wannan fa mun ga ramun muka sai ce ai yadda suke yi a yadda tarihi ya nuna kowane family yana kirga adadin yan family din to sai ya samu wajen da zai rusa kabari su a jikin dutse ma suke binne mutum saboda bala'i Allah ce to fatilka masakinu ga gidajen su nan kuna gani lam tuskan min ba'dihim ba wanda ya kuskura ya ƙara zama a garin illa kalila sai dai kaɗan akwai wanda su sun mutum kuma an cigaba gaba da zama a gidajensu kamar fir'auna a misira an halakar da shi da mutanensa kuma wasu sun gaji guraren amma akwai wa'anda gaba ɗaya ma garin ba zai zaunu ba kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi lut su an yi devastating ɗin garin gaba ɗaya ma ba zai zaunu ba Allah ya ce wa kunna na hannun warisi ƙarshe kuma duka abin ya dawo namu mu muka gaje su ba ka kuma ku kuka da kanku duk abin da kake takama da shi Allah ya Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura amma duk da haka ubangijinka da ɗaya bai kasance yana halakar da mutanen gari ba alƙarya ba haka nan wai ba tare da sun yi nabi ba hatta ya ba'atha fi immiha rasulan qira'ar hamza da aliyu kisa'i wa idan za su yi wasu hatta ya ba'atha fi immiha rasulan ko kuma hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan qira'ar jumhur kenan Allah subhanahu wa ya ce hatta ya ba'atha bi ummiha rasulan har sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko da manzo fi ummiha a cikin asalin wannan garin domin ya kira mutane zuwa ga su yi biyayya ga Allah subhanahu ta'ala su kuma koma zuwa gare shi hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyinmu wa ma kana wa ma kunna muhlikil qura kuma ba mu taɓa halakar da mutanen gari ba haka nan wai mu zo mu same su mu halakar da su illa wa ahluha zalimun face sai ya zanto mutanen garin sun zanto ainihin azzalimai na'am Allah ya ce wa ma'utitun min shay'in duk wani abu da Allah ya baku na kuɗi da na mata da na abinci da na 'ya'ya fa mata'ul hayatid duniya iya jin daɗin duniya ne kawai domin mace ba za ta amfana maka a lahira ba ɗa ba zai amfana maka a lahira ba dukiya a iya duniya take maka amfani ka biya tikiti ka hau jirgi ka zagaye duniya ka sai abin da za ka siya in an kama wani naka ka je ka biya kai belinsa in ka ga dama maka ce zan ɗaure ka in ɗaure danginka gaba ɗaya in kana da kuɗi kenan amma fa aka mutu fa shi kenan da talaka da mai kuɗi kuma duk sun zama ɗaya duka ƙarshen mutuwa zami ƙarshen mu a kabari za a samu ƙarshen mu ƙasa ce dukkan mu duk munin mu duk tsayin mu duk gajartakan mu macen mu da namijin mu kowa a cikin mu ƙarshe dai zai mutu kuma za a binne shi kuma ƙasa za ta rubar da jikinsa tsutsa za ta cinye shi gaba ɗaya ka ci ka sha ka yi tefa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa to yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ba farali da fila ba ba haka ba ne to yanzu duka abin da ka tara haka zai tafi ya ƙare mutuwa ba ta bar talakawa ba ta yanke talaucinsu takan bi sarakai ma mutuwa ta raba su da mulkin su ce ni na gani da idanu na mutuwa ta ɗauki masu arziki kenan su ne ma'arzurta wanda Allah ya azurta su kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗimauci ce rigan nan dai mutuwa da zai yi na tuɓe ta to yaushe za iya tuɓe ta baka isa ba in dai ka tsotsi alawar rayuwa to sai kuma ka tsotsi kuma ɗacin mutuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ce duka abin da muka ba ku fa mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne na rayuwar duniya sai dai a ƙarshe za mu ji inda aka baka shawara cewa wai kakka je ka ce wai to saboda lahira kuma kai ba za ka ci duniyar ba shi za ga irin kulumayen mutanen nan masu kankamo sai su tara kudin kuma su mutu ƴaƴan su zo su gada dan da yawa zaka ji wasu na Allah ya kargiwa mu sha dabge eh dattijo ya tara kudi ya kiya ci ya kiya bari a ci to da zarar Allah ya tashi sai ya kawar da shi shi sai ya mutu in ya mutu 'ya'yan da matan su kuma su zo su ci daula ma kaga ba gwanda ka zo ka kasa ku ci a yi ci mu ba ko sai a yi ci mu ci ka ci iya wanda za ka iya ci ka ba su wanda za su ci kuma ka yi sadaka da wanda za ka yi sadaka ka bauta Allah da dukiyar taka in ya sosai sai ka ga domin fa har ƴaƴanka fa in ka ba su fa sai Allah ya rubuta maka lada ba wai abin za ka ke yi ba azumi ya zo ka yalwata musu kina sana'a kina tara kuɗi amma saboda rowa da irin tsabagen kankamo tara kuɗi ki kai ki fisa abin da zaki yi ba sai in sun taru ki aika arewa a sai muke fuloti to sai yaushe a fulotin a guda nawa za a binne ki ki ta aikawa ana sai muke ya ki ta aika ana suka muke fulotin wallahi kina ji kina kallo in kin haifi ya ma sai kin zo kin mutu a raba gado a bawa yar ta ɗauka ta ba mijinta ta ce na baka gaba ɗaya shi ce nan kin gama shan wahala kin tara wa wani shi kuma ya karba ya siyar ya karo aure wa yake kishiya ko ba haka ana yi gwanda ki bauta wa Allah da kudin naki wallahi wala tansa nasibaka mai duniya in mijin ba shi da halin da zai iya yarwata muku ke ki yarwata muku a ci abinci mai daɗi a cikin gida a sha abu mai sha mai daɗi a sanya sutura mai kyau an an dan samu hutu a dan yi tafiya ki dau ƴaƴan naki har da mijin naki ma har da kishi yake ku yi tafiya ki biya muku gaba daya ko ba haka ba wata ta ce wai Allah ya kiyaye shi kenan <laughs> sai ki zo ki ta tarawa <laughs> za dai ki zo ki mutu ne ai duk abin da kika ajiye sai kin mutu kin bar shi Allah ya sa mu cika da imani in ka ki sharan masallaci ka yi ta coci ma ba ta kasuwa ba Allahu musta'an Allah ya ce fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha duka jin daɗin duniya ne a ci a sha a ado a yi sutura wa ma inda rabbika eh, eh, wa ma inda Allah khairun wa abinda yake wajen Allah na lada da aljanna shine ya zama mafi alkhairi kuma shine yake wanzuwa yake goma. afala ya'qiluna qira'ar Abu Amr al-Basri kenan qira'ar jumhur kuma afala ta'qilun yanzu su mutane ba za su hankalta su gane cewa ga abin da yafi zama wajibi a gare su ba na'am أَفَمَنْ وَحْدَهُ وَحْدًا حَسَنًا فَهُوَ Allah ce afaman wa'adnahu afaman wa'adnahu yanzu wanda muka yi masa alƙawari wa'adan hasanan cewa in ya mutu za mu bashi aljanna saboda aikin da yayi afaman wa'adnahu wa'adan hasanan yanzu mutumin da muka yi masa alƙawarin cewa in ya mutu zai shiga aljanna ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fa huwa laqihi wanda tabbas zai cimma wannan alkawarin da muka yi masa babu saɓani a ciki kamar matta'nahu mata alhayati duniya zai yi daidai da wanda kawai muka bashi duniya ya ji daɗi kuma muka hana shi lahira ko kusa ba za su yi daidai ba Allah ya ce cewa thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin sannan kuma rana alkiyama minal muhdarin yana cikin waɗanda za a bijiro da su zuwa ga azaba a musu azaba yanzu dan Allah zaka hada su a ce sun yi daidai ko kusa ba za su yi daidai ba don haka mutane sun kasu kaso hudu akwai waɗanda suke samu samu akwai wanda suke sunan su samu samu akwai kuma samu rasa akwai rasa samu akwai kuma rasa rasa an gane samu samu Allah ya samu a cikinsu su ne wanda za su ji daɗi a duniya kuma an je lahira masu ji daɗi a duniya ka gwangwaje ka bole, ka yi addinin ka yadda kake so kuma ba takura ba matsuwa ba matsin rayuwa ba talauci ba cututtuka ba ninkufurci ba ƙazanta ba datti kuma hatta waɗanda kake ƙauna ma duk Allah ya su basu mutu ba kuma ka samu damar bautawa Allah da yin ibada yadda kake so kuma in ka je lahira ma kuma Allah ya baka to wannan abin da ƙur'ani yake gwada mana kenan hanyar da za mu zama samu samu akwai kuma samu rasa wanda su kuma Allah zai tunkudo musu duniyar su ji daɗi su gwangwaje su miƙe kafa amma fa an gama kenan daga nan kuma ba su ƙara samun komai ba akwai kuma rasa samu wanda su a duniya rayuwar ce tana da wahala suna da ƙarancin abin hannu suna da ƙarancin gata amma rashin gata da rashin abin hannu bai hana su tsayawa su bauta wa Allah ɗari bisa ɗari ba to waɗannan su ma ranar alkiyama daidai suke da samu samu ɗin nan za a ba su kakken ladan su da aljanna akwai kuma rasa rasa wayanda sun zo cin kasuwa ba su ci barin fata faɗo musu Allah ya kiyashe mu su zo su sha bakin talauci da damuwa a duniya kuma su koma lahira su sha azaba to kaga akalla kai kokari ka zama samu samu ta hanyar bin Allah da bin dokokin Allah da bawa zuciyarka hakuri da kuma gamsuwa da abin da Allah ya baka idan misali daga nan zaka tafi arewa idan kana da kuɗi da yawa sai ka hau jirgi ka je Lagos ko Abuja daga nan ka ƙara hawa wani jirgin ka tafi Kano ko ka tafi inda zaka je a arewa misali shi kenan ba ka samu wadata ba idan kuɗinka ba za su kai ba sai ka hau mota daga nan ka tafi Lagos daga nan sai ka ɗau jirgi ka tafi inda za ka arewa da kai da wanda ya haka inda ka kai lafiya kai ma kana cikin wadata idan ba ka da kuɗin da za ka hau jirgin hau mota daga nan ta kai ka har zuwa arewa kuma har yanzu dai kai mawadaci ne domin akwai wanda nema yake ina ma dai ya samu kuɗin motar da zai hau shi ya je arewan babu kai wani ma ba wai kuɗin mota ba ina ma dai yana da inda za shi a arewa in ya je bai san inda za shi ba ai gudu ma samun dama ne ko ba haka in ji ba wushe. saboda haka duk halin da ka shiga kai kake kai fa kake mai da kanka matsiyaci kai kake mai da kanka mawadaci akwai wanda shi kullun cizon yatsansa mai isa wane yake da kaza ni ba da kaza ai ya kamata ni ma a ce ina da kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai ka zauna kai ta ai ai din to sai ka mutu da bakin ciki amma idan ka yadda da ɗan abin da Allah ya baka in dai kana da abin da zaka ci a yau to kaddara cewa daidai kake da wanda ya fi kowa kuɗi yanzu wanda ya mallaki gidaje ɗari da kai da ka mallaki gida ɗaya a gida nawa yake kwana a rana ya isa a rana ya kwana a gidaje ɗari a gida ɗaya zai kwana a ɗaki ɗaya kai ma kamar yadda a gida ɗaya zaka kwana a ɗaki ɗaya don haka sai ka gode wa Allah ka samu nutsuwa sai ka zama wadaci kaga sai a kirga ka a cikin samu kenan kuma Allah ya taimaka ka samu aljanna sai ka zama samu samu Allah ya samu a cikin aljanna abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana Allah ubangiji ya sa muna cikin mutanen da ranar alkiyama za a ba su littafin su a hannun dama Allah ya raba mu da damuwa da kunci da nunkukurci na rayuwar duniya duka bukatunmu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana wa'anda suke da bukatu na alkhairi a cikinmu Allah ya sa kamar yadda muka taru a nan Allah ya yassare mana muka taru to Allah kuma ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya wa'anda suke da bukatu na sharri kuma Allah ya musanya musu su zuwa bukatu na alkhairi zawarawan cikinmu da 'yan mata da suke neman miji Allah ya ba su mazaje na gari Allah Ubangiji ya ba su mazajen da za su ji tsoron Allah a kansu wanda suke rayuwa aure cikin matsi da takura ko ta talauci ko ta rashin daidaituwar al'amari tsakaninsu da abokanan zamansu to Allah Ubangiji ya daidaita al'amuransu Allah ya kawo musu mafita wayanda suke fama da rashin lafiya ko suke da wayanda suke fama da rashin lafiya a cikinmu Allah Ubangiji ya yaye mana baki ɗaya wanda suke fama da talauci da matsi da kunci na rayuwa muna roƙon Allah ya yaye mana baki ɗaya wayanda ake bin su bashi sun rasa yadda za su biya Allah ubangiji ya taimake su wajen biyan wannan bashi duk wani wanda ya sa wani abu a gaba yake fatan Allah ya amsa masa addu'arsa a cikin wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah ubangiji ya amsa mana baki ɗaya. Allah ya tabbatar mana da tsaro a cikin ƙasar mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a cikin ƙasar mu masu kula da al'amura na addini a cikin mu Allah ubangiji ya ƙara musu ƙarfin gwiwa masu taimakawa da abin aljihunsu Allah Ubangiji ya karfafe su wanda suke taimakawa da hikimarsu da karatun da Allah ya basu da wanda suke taimakawa da lokacinsu da karfin da Allah ya basu da wanda suke taimakawa da alfarmar da suke da ita da dukkan wani nau'i na taimako Allah Ubangiji ya sa dukka sakamakon aljanna baki ɗaya. Allah ya sa mu fahimci gaskiya kuma mu bita kura kusakuran mu a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya gafarta mana Allah kuma ya karbi kyawawan ayyukan mu da muka yi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وجميع عباداتنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين